Salamu alaikum masu saurare, za ku saurari wannan kafida ne daga baki na newa da wutan garin gari ne. Neman ƙarin bayani zai neme three a three two na four six six sha saurare lafiya. Shehu bara wa Allah ne ku bar tambaya wallahi